Matiyu Sura ashirin Mulkin sama kamar wani mai gida ne, wanda ya fita da sassafe domin ya yi hayar waɗanda za su yi masa aiki a gonarsa ta itatuwan inabi, da suka shirya a kan kuɗin da ake biyan lebura a yini, sai ya aika su gonarsa. Wajen karfe tara kuma da ya fita, sai ya ga waɗansu suna zaman banza kawai a bakin kasuwa, sai ya ce musu, ku ma ku je gonata, zan biya ku abin da ya kamata, sai suka tafi. Da ya sake fita da rana, da kuma wajen ƙarfe uku ya ɗauki masu aiki, har yanzu, wajen ƙarfe biyar ya sake fita, ya ga waɗansu suna siye, ba sa yin komi, sai ya ce musu, Don me kuke zaman banza duk ini? Suka ce masa, Gama ba wanda ya ba mu aikin yi, sai ya ce musu, Kuma ku je gonata. Da yamma ta yi, sai mai gonar ya ce wa mai taimakonsa, Lura da aikin gonar, ka kira ma'aikatan, ka biya su, ka fara daga na ƙarshe zuwa na farko. Waɗanda suka je wajen ƙarfe biyar suka zo, kowanensu ya karbi abin da ya kamata a biya shi a yini. To, waɗanda suka fara zuwa sun yi tsammani za a biya su fiye da sauran, amma su ma kowanensu ya karbi abin da ya kamata a biya shi a yini. Da suka karɓa, suka yi wa mai gidan gunaguni suna cewa, Waɗanda suka zo daga ƙarshe, aikin awa ɗaya kawai suka yi, ka da su daidai da mu, mu da muka yi ni, muna aiki ga shan rana. Sai ya amsa wa ɗaya daga cikinsu ya ce, Abokina, ai, ban cuce ka ba, ba mu shirya a kan cewa zan biya ka abin da akan biya a yini ba?’ ka karɓi abin da yake naka, ka tafi, ni na ga damar in biya waɗanda suka zo daga baya daidai da abin da na biya ka, ba ni da iko in yi abin da na ga dama da abin da yake nawa? Ko kana jin kishi ne saboda ina da al'ere a yalwace? Haka na ƙarshe za su zama na farko, na farko kuma za su zama na ƙarshe. Da Yesu da almajiransa suna haurawa zuwa Urshalima, sai Yesu ya ja su gefe hanya ya ce musu, Gashi za mu je Urshalima, za a ba da ɗan mutum a anun manyan firistoci da malaman koyarwar Musa, za su kuma yanke masa hukuncin kisa. Sa'an nan su ba da shi ga waɗanda ba Yahudawa ba, su yi masa ba'a, su yi masa bulala, su kuma gicciye shi, a rana ta uku kuma za a tashe shi. Sa'an nan sai mamar ’ya'yan Zabadi ta zo wurin Yesu da ’ya'yanta, ta durkusa a gabansa, ta roke shi wani abu, sai ya ce mata, Mai kike so? Ta ce masa, Ka sa waɗannan ’ya'yana biyu su zauna, ɗaya a damanka, ɗaya a hagunka a cikin mulkinka. Amma Yesu ya ce wa ’ya'yan, Ba ku san abin da kuke roko ba, za ku iya sha a kof na wahalar da zan sha? Suka ce masa, Za mu iya, ya ce musu, Lalle za ku sha a kwaf nawa, amma zama a damana ko haguna ba ni nake da ikon bayarwa ba, Ubana na sama ya shirya matsayin nan don waɗanda ya zaɓa. Da sauran almajirai goma suka ji haka, sai suka ji haushin ’yan uwan nan guda biyu. amma Yesu ya kira su duka ya ce, Kun san yadda sarakunan nan waɗanda ba Yahudawa ba sukan nuna iko a kan mutanensu, manyansu ma suna nuna wa mutanensu iko, ba zai zama haka a cikinku ba, a maimakon haka duk wanda yake so ya zama babba a cikinku, dole ne ya zama mai yi wa sauran idima, kuma wanda yake so ya zama shugaba a cikinku. dole ne ya zama bawanku, haka kuma ɗan mutum bai zo domin a bauta masa ba, sai dai domin ya yi bauta ya kuma ba da ransa domin ceton mutane da yawa. Da Yesu da almajiransa za su bar yariko mutane da yawa suka bi shi, sai ya ga waɗansu makafi biyu suna zaune a gefen hanya, da suka ji Yesu yana wucewa, sai suka ɗaga murya suka ce, mai girma dan dauda ka ji tausayinmu mutane suka yi musu fada su yi shiru sai suka kara daga murya suka ce mai girma dan dauda ka yi mana jinkai sai yesu ya tsaya ya ce musu mai kuke so in yi muku suka ce masa mai girma bari mu sami ganin gari saboda tausayi sai Yesu ya taɓa idanunsu, nan da nan kuwa suka fara gani, suka bi shi.